addini ko ya baki kafiran yana kuka da yawa wa ya kulu wallahi lau tawa tawa'adani rabbi an yas an yas ko sayajin eh, ko sai eh, na hukumi a garauta oh yas mai ashe nima daidai nake dubewa dai أن يسجنني في الحمام لكان حقي على أفطر من البكاء فكيف وقد وتواعدني أن يسجنني في النار إن عصيته kaga wannan ba kukan zuci wani kukan zuci mai kukan zuci bai wannan ce tunda mai kukan zuci yana zaune kawai kyalkyale da dariya an kai masa magana ce kukan zuci nake kalimatu haƙƙin ne turadu bihal batil ƙarya ne da kada ko ka zuci da ba haka ba eh ɗaya magana ya ai ban fassara ba ba ku ni na sai dai rasin ta jaba shi sha ice wallahi rantsuwa ke nan ku? ta ma mazo shi ce wallahi rantsuwa musulmi ke nan ce ce wallahi wallahi wallahi Hmm? lautawa adani rabbi inda ubangiji na yayi min gargadi an yasjuna li fil hammami zai kulle ni a bayi ko bayi yau ba irin wancan bayin su ba kafin bayin su ana dafa ruwa a nan, ana dafa ruwa a nan, ana dafa ruwa a nan, bayin kansa ka shiga ɗiɗi gari shi to ko da irin bayin mu ne wannan ce wallahi da Allah ya yi min gargaɗi zai kulle ni a bayi shekara kaza lakana haƙƙi Allah afkara min albuka da ya waje ba a kaina ba zan yanke da kuka ba yanzu kamar aika zane ku sabaga kaji kama gane ikon Allah cewa ike cewa da Allah ya yi masa gargaɗi in ya saba za a kulle shi a bayi da bai daina kuka ba zai yi ta kuka zai yi ta kuka tun da Allah ya ce masa idan ka saba mai sai na kulle ka a bayi so zai zana yi ta kuka da in ba saba ƙarshen ta ya saba yana tsoron kullewar Allah a bayi ya fito kafin cika magana inda Allah ya tsayar da ni ko ya zaunar da ni ko ya min gargadi, idan na saba masa zai kulle ni a bayi to da ya waje ba a kai na in yi ta kuka sai na gana mutu ban saba ba fa kaifa wa kada tawa'ada ni ya ya ya yi min gargadi, an yarki da ni finnari zai kulle ni a wuta ina na ga ta zama ina na ga ta murna ina na ga ta dariya in Allah tuhu Na saba masa amma jibrilu ba ce tun da ya je ya ga jahannama mu idon su bai yanke daga kuma tun da Allah ya umarce shi je kewaye jahannama ya je ya ga yadda aka haɗa yanzu yanzu wannan wani ne aka haɗa wannan wanda ya saba Allah ce daga nan kuka aiki shi da komai zai iya fasawa in ka ga ya zo da dariya da sauran su aiki ya zo yi dole in aka turo shi aiki je wajen manzon Allah ga sifar da ka je a ita ka zama kaza a ce kaza ka yi kaza zai juye ya zo da wannan siffar da ake neman sa amma asalin siffarsa saboda tsoron Allah ana ta kamar tsohuwar sarkashi sai mu da ba mu sani ba ko muka gafala mun ji mun ƙije mun gafala hmm. wannan rashin kuka da muke yi taurarewar zuciyar da bushewar shi hana duk shi ga taurin zuciya ga bushewar zuciya ga jajirki, duk ta tara duk ba abin da babu tun da yanzu duk lokacin da aka ce da abin da mala'ika yake cikin ka ji hankalin ka fara tashi gaba ka duba mala'iku tun da aka ce aka halice wutar jahannama suka dinga kuka, suka dinga kuka, su ne ba su rage kuka, wai da sanza an halice adamu yake to ne saboda wannan aka halice shi tun da Allah ba zai ce muku ga abin da zai ba la yasalu amma yafal ba ka da Allah ne isa kai kaza Allah ta ko da gida ne yake da tarbiyya kaga baban ku ya kwafa nan ya fara haka ban shi ai sai dai kace me zan yi a ciki ni ma na cikin yan haka mai da kafa ko ni ne ne ba ka ce ne kake nufi kai na me na ga ciki in akwai lisiri kawai da suka ga suka kama kuka wannan gida gidan azaba ne to za a fa a ciki mu ne muke yawo da aka halicci adam suka ce to na suka fara ragewa suka ce to kila saboda wannan ne da zuriyarsa amma har yanzu ba su ba su da ba sun sun riga sun gaji hannun mun ko muna shagale muna gafale da aka halicce ta saboda mu hmm? saboda masu sakon cikin mu ba saboda mu gaba ɗaya ba saboda masu taurin kai a cikin makalice ta sai an ga ƙarshen taurin kai za a ga ta juriya za a ga ta rashin kunya za a ga ta rufe ido sai an nuna masu ƙarshen su akan haka wanda ba abin da ba ta haɗa rashin zama inda ake karatun bil haƙƙi rashin ka tsaya mutum ya bi sunayen Allah na ya bi siffofin Allah na ya tsaya ya karanta lahira yadda muke karatu lahira tsakanin da Allah ya kala iyakacin abubuwa masu mahimmanci masu mahimmanci duk kaɗan ne ake karanta su an yi magana da sallah tana da yawa yau sallah yau shi za ka ga mata to ma lahira ake sallah yawa kwace magana mu mu'amalolin nan ya fi sallah da muke dubba muke ya kace sallah ne kadai muke gani muka dauka wa kanmu ala hali al-islamu kullu wala tajalla yadda ake karatun azaba yadda ake karatun hatta litattafan kusan ba babu ne ba an yi fakali da su na gefe an yi a gefe ba a maganan a ɗauko su a dinga ko da ya masa karatu a wannan idan ya kace an zo ta kan aya dama ana zuwa kan azaba za a shafshaf ne a wuce amma ko da yake sun tsaya sun yi karatun sun san an halicce su na jin bautan Allah sun tsaya sun ba da haƙƙi sun san menene addini sun san menene a san menene a nan ba su ɓata wa kansu lokaci a kan shekara 60 bayan can miliyoyin da ba su da ake ne a haƙaban take in an bi miliyan kaza ya kada sai a ke ba miliyan kaza ga da haka ake tafi abu miliyoyin shi lokuta ne ba iyaka shi kenan wa ƙala sarri as-saqafi tabi'i ne shi ma yace inni la anzuru kulla yawmin ila anfi makafata an ya kona kada isa wadda wajihi wanda a ce gobe wasu fiskoki ba za su yi baki ba to kullum shi in yi je duba madubi maimakon yi duba kyanfa ko akwai kwanza ko akwai wani tufono ko akwai wani gashinsa wani bai kwanta ba ko menene ya gyara in ya dobe sai ya kalli hancinsa bai yi baki ba mun hada da karatun wani wurin laifinsa bai yi baki ba sun da alaman wanda yake dan wata ɗaya daga cikin alawomin ya tashi mutuwa laifin zai baki hanci na bai yi baki ba in hancin mutum ya yi baki a cikin jato dan mutane kan duba shi kan yi duba an zuru kulle min ila an fi makafata na an ya kona kadisu wadda wajen ko fiska ta yi baki idan ko fiska ta yi baki kafin ta bace فهذه مخاوف الملائكة wannan abubuwan tsoron mala'iku ne kamar yana tafsirin babin kusan an yi magana mala'ikun a baya ta inda mala'ikun da ke kewaye da al'arshi farko waɗanda suna takarwa suna takanawa suna takakkana saboda tsoron Allah Allah ce kai me kuna zauna wuri na kuna zauna kakkaba ko ba a fa'an da kuke kakkumanta suka ce kai ya Allah inda mutanen kasa sun san girman ka da ba su iya cin abinci ba da ba su iya kwanci a kan tabarwa ba inda mutanen duniya sun san waye Allah da an shiga daji kawai ana ta koko sai ta tafi yin haka wa duka mutum da ka san waye Allah da kawai sai dai ka kunna kawai kai can ka shiga cikin daji ya ma za a kaje tsoron wani mahaluki a daji ko zaki ko kura ina kai bawan Allah ne kawai hankalinka ya isa kai kai ka gaban Allah nan ya ishe ka wani na yana tokare da Allah shi idon sai da kasan tafi ya kawo haka yake kwarara hawaye saboda tsoron Allah hawaye yake kwa yake wa abunan abunan dinsa nan ka bana farar lafiya yana subhanallah Allah na cewa <laughs> wanda ya rantsa da ni akan karya kai san ne ba ya yanka karya ya rantsa sai ka dubi yayan mu kana ta rayar wallahi wallahi wallahi la ilaha illa wa ba sani akan wallahi wallahi wa kuma karya yake malam yaro da ya taso haka ka aifi shi dan shaidani ga shi kiri-kiri kana kallo ya rantse ma abun da zai kashe shi shi bai yi ba kuma ya yi ruwa bai tsani banza yan kari biya wasa ma haka ba zai yi wa kai ma haka kashe an kuma ba haka ce ba to an yi matsala don dai ruwa bai tsani ba da haka kawai yaro ba zai dinga tsaye ma a kan karya ba ya zama bai koya inda koya ba ba ko dai malaman shi ko dai ƴaƴan makwata ko wace ko duka da kawai ya zama haka wallahi wallahi wallahi ce kai to ai ko ba kai laifi ba gaba ki ɗaya ba ka taɓa laifi ba kan wannan rantsuwan ta cancanta a maka bulala ta cancanta a maka hukunci sai an jima saboda wannan rantsuwan kawai kan baka san girman Allah ba kake jera sunan Allah haka wallahi wallahi wallahi billahi la ilaha illallah huwa Allah ka san wai shin a komai ne zaka rantsa da Allah sai kai ma ka gana yi ne ko kana da gaskiya kana tsaya ka Allah ka zo mai samun manzon Allah ai shari'a da mutum ke to yanzu malam kai ke da gaskiya amma zo ka rantsa ha ni da fili na bayan nawa ne ita tabba an ce nawa ne he na hada da rantsuwa ko rike ni ba zan rantsa da sunan Allah ba kan dukiya na bari kwa ban da rayuwa in dai in je in dantse ma da sunan wannan ubangiji Allah haka saboda wani kaya rawa in rantsa ma kansa kurji shi ya saboda ganin girman Allah su da muna magana ne akan mala'iku Thank you. dáhùn láàyè ìyá ọmọ àdéhùn pé ìyáde ìyá tó máa máa láàyè ní àbàtì ìtò ó lè lè kó ojú bẹ́ẹ̀ tó òṣèlú bẹ́ẹ̀ ló máa tún mọ́ ẹ̀ sí ọ̀la ọ̀la. ẹ mọ̀tò. rashin kun farko rashin galibanin ya taso daga rashin tarbiyya tun farko aka samu matsala to amma ba wannan ne ba an samu matsala tun sun farko ba wannan matsala shi magana ba ya za a yi a fita daga ciki yau da gobe irin wannan karatu yanzu kamar yanzu wannan eh, yi kamar yanzu yayin da aka karatu na aka gama ko ana cikin karatu nan da abun da ka karanta da abun da aka karanta da wannan kasan an haɗa yanzu an ce maka karan zai zaka ce kai a yanzu dai an ce maka karanta zai ce kai ne za ka mai zan tsaye ma ba za ma karanta ba ba ka ce mutum sai da an kwana za ka ce wallahi lafiya karan ba ka iya ba sai dai kamanta in ka manta ko ka faɗi sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in ka sa ranka kan haka da yana raguwa za ga yana rabuwa wata rana ba za ka iya yi ba zai fita sa kai ne ganin girman Allah ne in kai ka rasa inda za ka fakan ka to yanzu ni abun da ake guduna ne yayin zan riga na shi Allah ka gafarta ne Allah su ta lewa ya ka gani Allah ban da ikon kai na kaman ka buga kanka bango to za ka gaida rabuwa in a rana kakan yi sau ashirin zai koma goma wata rana sai an samu wani da za ka zo haranka da girman Allah ganin girman Allah na ta kai harkar nan ta Allah ba harkar ta Allah ba tana da hadari ka duba duk kwanan duniyar da ba yadda za a ka tutale ba za ka je wajen Allah ba duk ma inda za ka sai ka samu kanka gaban shi kai wallahi ba fa yadda za a yi da Allah ta jiya da shi kawai ya za a yi in zarge in shiga kasa ba zai yiwu ya za a yi in gobe in je wani gari inda ba zan sadu da Allah ce ba zai yiwu ba wani ba saboda gudun ganin girman Allah ya sa aka kone shi aka murmushe saukarsa aka tafi sahara aka watsa ta Allah ya tara ta ba da gaje to kana gudu daga gare ni ga kama me ya kai ka za ka ce Allah wallahi tsoron ka nake ji ni na ji tsoron saduwa da kai ni na san hali na ce toje ka wannan tsoron da kake na farka ma ka ga gobe ba za ka dauki wannan hanyar ta ce ba tun da dai ba hanya ba ce ba kana yi ne don ka kasa da shi to sai ka kasa da shi shi in ya yi ya samu rama to yanzu an kulle in kai daga mutane, to har wannan ya zauna ma yadda kake jin karatu na a ce ka kwana da shi ka tashi da shi dole shi isa a kan ce a katu kowa ya zo da littafin ka saboda menene in an yi shi ka koma ka mai mai tashi kada ka ɗauka ma kasar ne ka dinga jin kamar bakin mutumin ne yake faɗi ba mutumin ne ke faɗi ba littafi ne kai ma za ka ba wani ka gaya wani haka haka na gasa a littafi ka kwana da ita ka tashi da ka kalli rayuwanka ka kalli makomanka ka kalli yaya za a yi hai Allah na fa sai an to sannan ka koma gare shi tun da ka koma iyaka na abudu wa iyaka na sance ya Allah gashi ina son daina rantsuwa kuma na fa ba Allah ka taimake ni daina wannan rantsuwa na san ina wannan rantsuwa har na na ka Allah ka taimake ni in ka ka ba ni agaji in girmama ka na kafa ina fa in girmama ka ta wannan hanya akwai hanya da yawa amma wannan hanya ita ma na son bita Allah ka taimake duk zunubin da ka fashi aka Allah zai taimake ka in da gaske kake Allah ka taimake mu wannan maimai ne wannan mala'ikun can kenan wal anbiya wa haka annabawa mutum yayi kukan shekara ɗari uku waye ne annabi dawud ko annabi ado ma ake haka a wani kaulin annabi adamu shekara sa dubu ne a kuka wannan aka sai tsari uku saboda wancan zai shekara shekara ɗari ɗarin na guda ko yana sa kuka kawai tunda wancan shekarun ana da ku dubi annabi adamu annabi nuhu ma sa dubu ba hamsin yana ba a kafin kafin fara wazin ya samu wasu shekaru kuma bayan an halaka yana ya kara wasu shekaru suka sai na ana shekaru a wancan karon da yawa ba magana ce da za ka ce kan tatsuniya ce la wallahi ba tatsuniya ce ba shekara ɗari uku yana surfa kuka Allah kawai ke masa komai ba annabi dawudu ne mai sujada da ya samu wannan abun nan da yin sujjada sai da kwana arba'in hawa yana zuwa tunda in an yi ruwa a kwana uku ko gaya sati ɗaya yawa kan zuwa, amma shi ya samu sati hawa yake zuba inda yake sujjada nan wurin sai da ciyawa ta zama ciyawa tana zuba tana zuwa kwana arba'in sujjada ɗaya sujjada yake ya Allah goshe na ya tafi kunci na ya kaɓe shi talatin ne abinci ka ce so a baka ko wani ke cutanka a yi maganinsa ko ruwan sha kake nema ya sake narkewa da kuka shi yi na sama lokacin sai an gafarta masa shi ko aka ce magana yake nema abinci komai kasan Allah ba za ka ba za ka jiya ka ce Allah zunubi na nake so ka Allah za ka ga haka ya fi ka sanin ka yana jin da ka kake amma da ka zo ka tafi ba ka yi ce me yin ce a baka abinci ko wani ke ko ka inda kake a yi maganin shi Ke nan yanzu ba a ji maganan ba gaba ɗaya ya sake irin wani kuka da wani huci mai zafi bullo daga cikin zai kone ciyawa yanzu kaga irin tuban mu in ka duba malar rana za ka ce wanda hmm, in ban da ba na tuba da zama mabi ba ai wallahi da Allah an yadda za yi ina ya tuba mu mun yi aiki a masha a garin nan da kaza muke da kaza muke fashe na dariya ina tuba ina na dama nan Mun ga kuma ce ba na dama nan idan haka nan ba tuba ba ne ba ko da ke ba magana tuban ake ba ana maganan tsoro ne wal ulama da malamai ka ga an kawo malaman sahabbai an kawo malaman tabi'ai ba an ce an ce malamai ayo za ka dubo malami da kake da shi ba kalla malamai sun tafi malaman sahabbai malaman tabi ana iya sa masu koyar da su amma wannan sai dai su yi muwafaka da wa'incan sahabban can tabi'an wal auliya da bayan Allah wa nahnu ajdaru bil khawfi minhum wannan mala'ika ne wancan annabi ne wannan malamin addini ne wannan bawan Allah ne daga cikin bayin Allah suna kuka ba ci ba sha sama-sama suna kuka don Allah mu mai ika mata wani ba ku gano wani hanya ba ne dai wannan ban ganta ba me ma ika mata mu yi to in mun yi kuka mun yi rena da wannan mutum zai zauna ka ji kwallon lokaci ya kyalkyale da dariya ka dai ta baki wani ya zai zai harka rayuwar da muke cikin ta wallahi akwai matsala yadda muke da matsala a wannan duniya idan muka tattara muka shiga lahira a haka dan za mu ga matsala za mu ga matsala don yanzu dole kowane mutum cikin mai na cikin matsala irin tashi amma ba a shiga matsala ba za a shiga matsala sai an je lahira in muka gunguna a haka muka sadu da Allah a wannan halin sun wala sai abin da hali tun da zai muna kallon na baya mala'iku annabawan Allah balle annabinmu sahabban manzo tabi'ai ga irin rayuwarsu ko kuma mu shirya wata rayuwa yanzu ta jin daɗin wani can ji kaza kaza kaza kai lakin laysa al-khawfu bi kasratin dhunub shi wannan tsoro ba yawan zunubai ne ba dai. walakin safa'ul qulubi wankuwan wankuwan zukata da na ma'arifa da cikakken sanin Allah wa innama aminna li galabati jahlina wa quwwati kafawatina mala yahuda ga bakin ga bakin zama malam mun aminta ne a wannan hankalinmu ya kwanta a wannan zamanin wajen bangaren Allah saboda ta jahalina yawan jahilci ne zalum nan jahul kai ka ta yanzu ya fara aiki da kan kuma mai aiki ba dan adam da ake magana zalumun jahulun mu ne ake labarin zamanin mu ne wannan zalumun jahul duk da ya gane eh kar ka damu eh da kasarce zunubu eh tsoron nan ainihin eh, eh, yawan zunubai zai samu sai ya tsoron Allah walakin bisa qalbi kalbi zuciya ce in tsawon ku za ta ji tsoro wa kamalil ma'arifa cikakken sanin Allah ne zai bamu wannan tsoron idan zuciya tsawon ku ai kaman gilas ne in an goge shi za ka ga tayo ba sai na je ga mota ba wannan da gilas ya shi wannan gilas idan aka goge ba wanda da wani mai aminta sa an aka goge in kafa sai ka ga bakin nan ta yau safa'il kalbi shi zai samu ta yi tsoron Allah amma in aka samu tsakani mutum ba zai iya gani yayi tushu tushu ba ka damu da wanda ke gaba ba ka gano nesa ba wa innama aminna abinda ya amintar da mu ka ba mu da wannan tsoron nan bi yi jahalina banda nan wa kowace kafa wata da ƙarfin bushewa zukatanmu falkar safi zuciya wankakkiya gogaggiya ta kogo adana makafa ƙaramin abin ban tsoro zai ta da ita a ba ta zama galiza a kwara ruwa a kwara ruwa a hau ban tsoro malam ba sa ganin sa amma da a wanke take tana kallo zin ka kallo hatsari za ka ga mutum kawai ba yadda zai sai dai kuka lagwai lagwai lagwai lagwai zuciya sa sa idon sa sai ya hawaye amma sun yi kasawa falkal musafi tuhazikuhu adana makhafu sai za a ka ce yan ka zana kuka ba kai kuka ba yanzu sai dai kai kuka rashin kukanka da kai fasil kalbi ne abinda ake tsoron ake kuka saboda shi kai ka zama shi su wannan masu kukan nan abinda suke yin kuka kas su fada a cikin kai kari riga kafa ba, nan ka aksar hatta kai ba ka iya kuka abun da ake tsoron kai ka riga ka fada ya wuya sai zai yanzu ya zaka fita wal kalbul jamidu bushiya da bushiya take zuciya sandarare san buwa anhu kullal mawa'id tana kin duk wani wa'azi duk wata fakarwa da zaka kai a banza mana ka tafi da nisa da ko kun da kai idan kana zaune kana magana da yaro aka yi kallon ka kaga za ka shiga hadari ka dage kai ba yanzu ka a zama ba yanzu da lokaci za a yi maka ba da za a yi maka ba sai ya da baki kama mace jiki hmm, to me bai sosai ne wallahi za ka gan shi za ka zaɓi da ba bayan ba dai wannan gidan ne ba sai ɗan haushi ake duniya ce to ta ishe kashe kwara da jamfa sannan ta harshe har ta wuce har da takalmi da kobe inda wannan gidan ne za ka yi na dama amma ba yanzu ba yanzu kana gaba komai za ka shiga ka zai tone haje ka dawo ka zauna abu ka tone ba komai amma za ka gani yadda wani ka gani hmm? tambo shine daga na ba tana kin wazi shi nake baka misalin tanbo ka taba yau ka taɓa yin shin duk nasiha da kai an karɓa da kake wa yaran a ba na ka dangare ba ka ba magana za ka yi ka dangare magana ka haka magana za ka yi a'a ta nake ka taɓa yin nasiha ba ka taba ba shi na ce maka kasan da shi na kan da idan aka tambayi ka wani abu ne ake so a kai ka ba ana maka tambaya don a yi maka wulakance ne ba ko don a tsaye ka ba to da kai an karba ba ka taɓa siya ba abin da kai mutum faɗa a kasa gobe ka da shi ninka to shi ne ina ba kullum na kan taimaka na maimaita muku da gaske nake yi idan tambaye ka kaza musamman ana hali irin wannan karatu to da gaske nake tambaya tambaya ce nake ganin in muka bi ta sai mu gano kan bakin zarin amma ba a wa mutum tambaya dan a ce masa mutunci hmm. ban ji ba yanzu ake ga talk har da duka wani lokaci kana iya mangaren mutum yana ba za kara ba kai a kwarin an ji maka sami shi kai daga wannan kare wannan ba kenan ka tsara abu ya daga ka dubi inda ka fara bai alama ba shi ne lubuwi to haka nan ka yi magana da ta ka yi magana an ji ta ka aika za in an ji ma a kara ko ninki gaba ɗaya da ka san ba ka yi magana ba nan yanzu za a misalin an ɗaura are ban gane bin hakin yanzu za a ɗaura are an yi nasiha ko? ana cewa abin da aka tashi sai aka ɗora dariya to kaga ai ka Allah ke mawa'azin bai shiga jama'a mun ɗauko ɗaurin aurenmu daga gida mun kawo shi ɗakin Allah me mun haka muna neman albarka muna san Allah sa albarka wannan auren masallaci ba karɓan goro ba a karɓan kuɗi ba kuɗin fom ba kuɗin gine ko kana da bukatan ko akwai takarda kuma ya baka kana so ba a neman komai naka amma masallaci na da haƙƙi ke haƙƙin masallaci kada a yi dariya a ciki tunda ba a yi shi don ɗaurin aure ba ɗaurin aure gani aka yi addini ana iya yi a ciki su don haka nan ya ta ɗaura aure na asibawan a tauje bayan Allah masu bauta a masallaci suna nan ganin za a ɗaura aure su masu kazo suka zauna ya kamata sai mu sharaka kamar da yan wasu musulmi suke wannan aka daura aure a gaba Allah ya sa albarka amin Allah ya sa albarka sun juya sun ko sun ɗauki dauki ta su ko sun juya sun kama nafilan su ko sun juya sun kama sai za a Qur'ani daidai na kuɗa kuna ta gaishe da shi ana ta galgala dariya to kuma in an gaya mutane kamar kaman sai aka ce to an gama kun gaisa shi ma ta daurin aure ne a gaisa a ai jariya yi musafaha wannan dole a fara suwa ne ce kai ko dai a ce da tsaunin nan ne daga masallaci wanda a tsaunin mutum biyu za su iya ɗaura aure mutum uku an yi an gama an huta ta bakin yara an wuce wurin sai a kwashe awa ga ayyukan mu a jirgi wani ma ba a fara shi ba ka fara wani ka baro shi ka fara menene ka baro shi amma sai a zauna a shi lokaci saboda kana wannan ko wata bala ce gare mu to wannan abu ne muke to lalle ko mun shiga wasu kasan mu sun bushe sun bushe ba sa jin wa'azin ba maza ba ba mata ba balle yaya kada wani ɗauka cewar dole dinga maimaita mu gwaje ce Ta ku ɗauka ko a ce dan na samu matsala a kan ƴaƴa na yasa nake yawa ba ko magana wallahi gaskiya ce hmm? matsala ce ta riga ta yi abun nan ta riga ta ci jama'a don tun ana kallon ta matsala inda za a koma za a daina ganin ta matsala ce kaga ta zama biki za ta koma addini za ta koma shine rayuwar zai yi wata rana a samu jama'a da an ma daina kukan kawai hakan ɗin shi ne sunna haka ɗin shi ne addini amma a ake za a je aljanna da haka kamar yanzu misali in an ji tsaurin aure an da an gama dare dare an gama cin naman mutane gani ake za a je aljanna haka, an yi zumunci wannan ne zumunci to dai idan muka lallaba da wannan hali namu muka shiga hira a haka ba za ta yi mana kyau ba za ka haka nan magana cewar ainihin iba'in nan ko ko bari mun da mutane ba su ke da suna falqalbu safi tuharrikuhu adada makhafa karamin gargadi saboda wanda bai sai kallo wannan na iya hana mutum aikatawa wal kalbul jamidu zuciya jamida tanbo an kullal mawa'izi ba gani wani lokaci ina nabi tashi watsi kawai fa in je zauna ya shuru sha gana gefe na fara kuka lafiya zama idan annabi ya zama na firgici sai ga kawai an fara har har har an fara koma gefe ba da ke me ke faru ba gairin wani zama da annabi ba wannan zama akwai magana yanzu ku magana za ka kai masa sai ka ce kai ku yi shiro mana kai ku yi shiro mana ƴaƴanka in ka taba kana musu magana sai kana haɗa musu da magana kai me yasa ana magana kana wasa da wani bahananka shirin kana musu magana suna kire yana ke ihansa kana musu magana suna abin da suke magana to yaushe za a ji magana ya ta rushe kuma so ake a riƙi haka shi ne suna وقال ba'adu salafi wani daga cikin magabata yana cewa ƙulƙul rahibi wata rana na yi magana da wani rahibi nake ce masa ofis. a matsayin ka na tsoron Allah da yi min wasiya fakala in istata an takuna bi manzilati rajulin qad ihtawa qad qad hawa shathul tibau wal hawamu. فهو خائف حذر فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسه فيفترسه سبحان الله فيفترسه أو يسهو فينحشره فهو مذعور فافعل an tambayi wani za a ce mai hikima daga wajen ibada wannan ba aya bane ba ba hadisi ba yake ce waito irin wasiya ya ke kamata in kasance tsakaniya da ubangiji na yace eh idan za ka iya an takona bi manzilati rajulin ka zama kaman wani mutumin da kadde ta washe na namun daji san firgitar da shi wal hawa amma kafin kura kafin zaki ana cewa bara ne ko bara wacce ya kwakware wani dan silin wada ne ko dan ya mutu a ce ma ga zaki a nan ga zaki a nan ga wasu kuraye ta wancan ƙofofin suna son su zo wajen ka suna tsoron wannan zaki ciki ga gamshe ko me jam'in gamshe ka babu ta da ce ga macizai ga manya-manyan macizai wannan ya naɗe filan nan yana kallon kafa yana wancan na maka fufu don bayan ka kana jin wani abu a bayan ka kada ka waiwaya motsin da za ka yi wannan girma ka bushe a tsaye nan zakuna da mugayen dabbobi nan hawa su ne zai, da wannan macijin ya ganka amma da ya yi bakan wancan ya yi da shi saboda haka nan yana da in za ka iya ya in za ka iya zama haka gaban Allah ta wa gaba duk motsin da za ka yi wa in ma wancan na kofa dama abin da ya bai jiro maka ba baka motsa ba ina nan kila ma ba muku bare ba shi ma su yi mace zanna suna shakkan kai kaza ne can na nesa suna da akwai alamomi wannan kuma ɗan adam ne ba wannan ba naman farauta ne ba amma ga zakunan can in ka zo kai mara kai ne za ka zama naman to idan za ka iya rayuwa haka a gaban Allah ka yi haka fahuwa ka'ifun hafirun yana tsorace yana firgice ya kafu an ya gafara yana tsoron ya shagala ya tarif su shi ko yin motsi su tsoron shi ya yi bakan ya yi mutuwa tsaye ya tsakarar ko zai ya yi mutum ba da samu damar yi ba ya da Ka kace la ilaha illallah subhanaka inni kuntu na zalimi hai ya ila ba kada wani motsin bakin kan nan wani ga bakin kana motsi faɗowa kul huwa allah za ka karanta kafin ka kai ka gaba za ta yi ba li'ila fi quraish za ka karanto a'a ka karanta iksi fatiha na maganin dukkan komai ka ɗauko fatiha kafin ka je karshe. idon ka yayi zuru zuru ana nesa na kusa. ja abubuwa kana kallo to in za ka iya rayuwa haka kai haka au yasfu ko ya ɗan shagala ka ɗan bayan hishinahu wa huwa oro yana firgiti a tsakiyarsu fafa'al ai kun ji magana zato ma kun fahimta illa yadda mutum ɗin zai zama haka to inda za ka iya a rayuwarka ta duniya ka koma haka a haka za ka nemi abinci a haka za ka ci abinci lokacin da za ka yi sallah a haka za ka yi menene a haka rayuwarka a haka wa za ka ce ta ai ba za ka ce ta kowa ba kulto to zai to kara da Allah ke da ko samu mai ɗan sauki sauki faƙala الظمعان فيه من الماء ايسر ميجي كشي إذن كشي يهي كشي ويا تكي ويا إذا لو كنت مطين يا كي أنا شمتين فيه أيسر هو من أنت من رواية شيء أكا كان ضباطة ويجي ولو كنت sai kai mutum yana shan fitsarinsa ai ka gaba ta burodi yake ba dole da burodi me zai da kuli-kuli mukwalwan ruwa ta fi masa ta ishe shi a lokacin nan ya samu ya ɗora rayuwarsa to kaga a duniyan nan gaba ki kullum ana dole ka taba babu kuɗi babu kuɗi mun shiga ba za wata matsala muka shiga matsalan mu tsakanin mu da ubangiji mun ba Allah muna da abubuwan da za mu bautata wa Allah a yanzu muka bari muka koma kawai a wannan kiyan hako mu muna son mu ƙara samu mu duniya kawai magana addini kuma illa masha Allah yace to karke wannan wa ma zakarahu hadha rahibu abunda wannan rahibi ya kawo shi min takaddiri shakki na su kaddara mutum ihta wa shakku wal hawam namun daji sun kewaye shi da kwarin kafa a huwa haƙiƙatun fi haƙƙin mumin wannan wajibi ne a haƙƙin mumini zabo haka cikin tsoro cikin firgisi firgisin da zai hana masa sabon Allah firgisin da zai hana masa ƙarya firgisin da zai hana masa cin amana fa inna man nazara ila batinihi bi nuri basiratihi duk wanda ya kalli sirriyarsa da idon basira ma'ana ka ne rayuwarka kasa wanda mutane ba sani ba ba kai kasa ne ka ɗauko tun lokacin balagan ka zuwa yau ka kalli irin rayuwarka da basira ra'ahu mashhunan bisida zai tsinci kansa kewaye yake da namun daji wal ne ko kuma ma ka kalli basira ma'ana halin da kake cikin a yau ce tsakiyar masifa ta kaje ko kai waye kuma masifar nan ga ta nan daidai kowa in kai ba kowa ne ba ga irin masifar ka in kai kowa ne ga masifar da ta kewaye ka kuma kowace masifa za ta iya halaka ka kowa abin da zai halaka shi daban kamar yadda wani takalmi zai halaka shi wani ko sai da sanda sai da kwasa wani sai da kaza to haka Allah ya sa kowa kowa halakan shi daidai matsayinsa daidai abin da zai kalgababi kaman fushi ne wal hikidi wal hafadi wal kibiri wal ujubi wal riya'i ko gairu zalika kaga wa'annan duka ai ko ka ne fushi mai halaka mutum ne in ba an yake da shi inda yake ba haka hikidu haka hafadu haka kibiru haka ujubu haka riyai wa kulluhunna yana hashlahu kowanne yana fi ga mutum wa yaftarisnahu in saha an hunna idan ka shagala yanzu na za ka tsinci kanka ka yi fushin da bai kamata ba yanzu za ka tsinci kanka ka yi haƙon abin da bai kamata ba yanzu za ka iske samu kanka ka yi haƙon abin da bai kamata ba illa an na annahu mahjubun an ha sai mutum bai ganin su an mahjubu na kabe ka tange yake zai ganin su ba ka ai mutum ka ganin hasadar ko da mutum zai duba zai ga hasadar sa mutum bai ganin girman kansa ga shi kuma yana yakan shi yana rushe masa rayuwa amma bai ganin shi mutum bai ganin ainihin riyarsa ya kafa mishi ma yana zage masu riya alhali huwa nafsuhu arra'i duka waɗannan mugayen dabbobi ne masu halaka mutum wa idan ka kashafa gita da za a yaye rufi ka gayi ta inda za a karantawa da wankakkiyar zuciya da kusan za ka iske abu biyu ne kan mumanta akwai tun da ana yawan tambayin ya za mu yi gashi abun ma mai yi samu kaza masu saurin kai abu biyu ne galibanin mun fi mai da hankali akan a amalul jawarihi ba mu damu da amalul kulubi ba su kuma a amalul kulubi su ke gyara mutum dan karamin wa'azi sa ta shi amalul kulubi amalul jawarihi dubu za ka yi tafiya in da zuciya za ta yi kyau to komai zai yi kyau komai zai bi hanya idan ko zuciya ba ta kyawu ba duk ibadar da za ka yi kawai kana yi ne ci da ƙarfi ci da ƙarfi kamar ku taru ne katti kuna tura mota ci da ƙarfi ko gumi ba ta je ko ina ba da za ta tashi da kanta sai gari lokaci guda ta yi nisa ko kuna nan kasta ta ta kasa zuwa ko ina wancan gila ma samu ɗan ƙaramin yaro ne gile gile kawai kaga ya tura sai da ta zai ta zaka da za a gyara zuciya injin din nan ya kyau kada idan mutum ya tashi habba zai gani ne ba to amma in dai zuciya ba ta gyaru ba ka kawo kanka ibada har zai ta sai kai ta sai kuma ka ci gaba ta yi a din haka amma kana gyara zuciya? lallan da rabo kafin a je wani wuri za ta fashi a amalul kulub ya amalul jawari shi da kana inda mutum zai duba zai gani in ya gani wa wata on fi ne eh, yake fa idan shafa gida uku, idan aka yaye masa wannan shamaki wa a fil kabari hayya zai kaga komai lokaci za ka irin wata ganewa mara amfani mara amfani ko kuka ba za ka ba za ka mata ba a yana zai yadda abin da ibaro shi ne aiki in ana fa misalin gashi ya gaga abin da ya kamata yi amma yana kabari mutum ba zai gane ba sai lokacin mutuwa yanzu lokacin mutuwa za ka gani ce kai kai ya kamata na yi kaza ya kamata na yi kaza kuma ba a yi ba kuma za a dawo ba a duniya kuma ka sha ganin wa'azi har za ka kakkaba mu kisa nan taka shi to dole dai a ɗan taɓa nan saboda ku yi min wa'azi abin wa'azi ta ƙi wallahi malam na ga wa'azi a na yi. mun ga wa'azi da ni da yan uwa na ban sani ba yadda suke kallon abu amma ni dai ina kallon wani abu ke tayi a duniya ko ɗan ne ko na da rabo na ga wazi kusan za a ce kamar na je lahira mai na dawo tun da ne ka shi cikin hannun waɗannan mutane ko kwana da ragi ce kai ne kuke da zai shi sallah za a yi ba kana ji kana kallo a yi ma wanka a ɗauko lufasa a kudin ne ka ce sai ah, amma ko yanzu a duniya na kida za a mai da ni duniya da an ga aiki wallahi na gane na gano abokaina na banza ne na gano na yi asarar rayuwa na yanzu kuma da yadda kai ma ba ka tambaya mutuwa da kajo mutuwa da ne da yadda za a ji ba yin rayu kasar kasar kana kano a wanke ka ajiye ka falonka a gama wai ana jiran wane ana jiran wane so ito na wani can ana so yi ma sallaci da ko za a samu dan sauki sauki a fitar da kai a je a aje kana ji ana sallah me kuke nufi daga yanzu ka bar cikin nan ku biyo ka rusu a koka da su da babu dutse ne a haka rami a saka su gama yan koke koyakin su gama yan surutan su su watsa a maka daga kai sai yau wa'annan jama'a amma mutum ya taɓa ganewa sai a can. Ha? Ada juga. malam muka zanno da maka mu muka fi ko ni dai ina kirga kai na daga jin zai kai ko dai ta ba wannan abu ya abu da ke zai a ga ta ah, ai ba komai yau malam gida ba ta tafi gida ba ta tafi a lokacin duk da haka ban da dala ba da daga na fito da niyyar zan koma ban fito da niyyar na fito ba kenan na da wuya na fito da niyyar zan koma don hindu da sa wani yaro zan komin littafi a ofis da zuwa a gidan saboda zan koma in an tashi zan yi wani aiki da wuri ta gaban da niyyar mutuwa kuma kome zai yi akuwa hmm? kada ta littafin banuka so shagalan da ka yi wa, shekara hudu da ashirin na zakar sai ka yi ce bai shekarun ka kafin nan da wannan wane ne doni. kusan ba mai da mai duk ɗin wanda ya kamata wannan shekaru su fi wa'aikin wa fi eh, mene ne ma ne kai yi ta'i wa waza ofil kamar shi ne malar za ki tambaya ayana ha mutamassilatan zai ga komai a fili hayatun a ba gashi nan ai zan ne wannan magana na wancan rahibi wa a ƙaribun da kunami yadda kana ho suna kiwon sa ku duba a gona an kuga kunama sama da mutum ashirin za su haɗa kanta ga kunama ga kunama ga kunama ga kunama gobe kiyama za su kewaye ka in ba ka tsira ba ai kun ga gaskiya wancan mutumin din da cewa Allah ce zai kulle ni a bayi wallahi da na dinga kuka ba zan bari ba sai na gana mutu to ballan sana ya ce zai kulle ni a wuta ka duba da ya maka wannan kunama a sa maka ita a cikin riga wannan yar kunama wanda ba ta wuce yan fama ta kafa ne ta kama a tsaye ta ta kuna ayyuwa kaga kun taso mace je yana hoci yana menene ya shiga daji daga nan ba yin nan wurin to a rami ɗaya kuce wannan gashi dan kwance in ka motsa ya daga ya fasa kai nan kai sa a yi hoci ya kwanta in ko ba haka bai tinka ka. shi ke jiran mutuwa idan ba Allah ya sa mana taimako ba ya kubutar da mu a wannan ba muna nan fa cikin wannan hatsari wa inna ma hiya shi yanzu wannan malam bai sai mutum dole inda gaskiya imani bai sai dai na ko idika kuka ba ba iyaka ai ba kukan zuci zai ba wallahi ma da ibrahim an kawai gaskiya za mu mu dole mu yake dinga tasbihi dinga tasbihi abin da ya zama dole za ka je shago za ka je kai mu'amala amma kamar yadda muka magana a cikin idan har ce sai su gaza a wurin Allah ai gangan jikin ne anan a iksiru ba mun yi magana ba a tauba tuwa za mu yi kuma tuban nan a yanzu mu dai yan nan ba mu ta usuri mun karanta da shi tuwa eh me ɗayin duk ba Allah ne zai zo yi mana tuban ba in dai ba Allah ne zai mana aiki ba zan yi aka ce a nuna ma aiki ya gani abin da misali mai koyar rana yake taimaka idan mutum ya taso ma ka samu kansa ka kuma masa ka ga kai haka to nan dinka zai fasa wuri a ɗauko bulon a ɗauke bulon bulon ita rawa rai ce to in ka wani taso ma haka za ka yi in wani ya taso ma za ka je ka ce ina ne koya min ba dai ya koya ma ba kawai to ko ka tsaya ka iya abun da aka koya maka ka kare kanka ko kuma ka bai mai koya ma faɗa zai horar da kai ne kana kuka malam jini da zuba kana tsaka kawo abin da ka saboda ko za ta bace ka kare kanka a koya ma duka da kama a koya ma duka da ka a koya ma yadda ake ɗaukar duka to idan faɗa ya zo ba zai zo ba ma tafi fi kaje ta faɗa na koya ma komai kaga ba za ka je wajen faɗa ba a kewaye ka faɗa ka ce ya zan yi ai fa zan mata ko hannu an riga an koya ma ga abin da hannunka ke aikatawa in yi sauka ga abin da kafarka za ta aikata in ya sauka in ka gano duka ga yadda za ka yi in an gama koya ma dubara ya rage naka in ka ga dama ka tsaya ka yi shiru su bumbuke ka kuma ka da wuri an koya mana sai ne ya rage eh sai aiki amma ba za a koya ba baka ce yana wanda tuba dai an nuna mana yadda ake tuba iyayen da ake tuba ikiri nan mun ga yadda ake daga ba mu da sauran wani ozari kawai in jama'a an za mu tashi mu yi aiki ko mu tashi mu yi aiki duk abun da ma za mu karata nan gaba sai dai karo aiki amma ba wai zance kawai in ku za mu tashi ko mu tashi in ku ba za mu tashi ba ya rage namu faizan kashafa gida ya dawo bayan da wa inna ma hiya ku sifatuhu hadira al'an sifofin sa ne ainihin a yanzu faman arada an yi ha. mai son murkushe ransa qabala mauti wa yaqtuluha falyaf'al ko kuma ya murkushe inda mugayen abubuwan su haka da su menene ya baje su ya kawar su kafin mutuwa ya aikata wa illa na nafsahu ya kafa kansa ala duddukiha zai sha azaba zai sha cizo zai sha dafe lisamimi qalbihi fadda an zahirin basaratihi balle zahirin jikinsa kuma a ainihin wassalam